قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون ka ce da su ya kai wannan manzo mulkin sammai da ƙasai da abin da yake tsakaninsu nawa ne ne ka ce mulkinsu na Allah ne ya wajabta wa kansa rahama saboda falala ga bayinsa baya gaggauta musu azaba har sai idan ba su tuba ba zai tara su zuwa ranar alkiyama ranar da babu shakka a cikinta waɗanda suka yi asarar kawunansu ta hanyar kafirci ba sa yin imani balle su ceci kansu daga taɓewa